alhaji muhammad bin abdulkadir shiwaye tun daga ran da halifa ya sauka a azare suke tare tun zuwan sanan katagun ya zo na ranar 8 ga watan april tara da da uku jirgi ya sauke shi muka zo da martaba ya yi masa maraba tare da waziri da 'yan majalisarsa ya ci to ga ƙanina wanda shine kamar hadimi na kuma muna son dukan abin da ya tashi ko muna nan ko ba ma nan a iya neman sa ya taimaka dukan irin halifa ya rike ni riko irin yadda mahaifi zai ɗauki ɗansa amincaccensa yardaddansa a rayuwarmu da shi sanin mu a wannan shekara goma sha shida ba za ka taɓa ganin halifa yana zance na banza ko ko zance da wani ba aikinsa zikiri ko salatul fati ko takarar ƙura'ani iya rayuwarsa in dare kuma kullum in dai kana da mun yi tafiye fitar wajen dama da shi mun je kawala lokacin oranzi maka kuwa sai da ya kai har sau goma sha shida a sau goma sha daya lana tuba sau goma sha daya tun a tare da shi tare da shi da kuma shehu ibrahim mun je da tafiya kamar bakwai tare da shi da shehu da shehu ibrahim saura kuma mun yi ba tare da shehu sai dai 'ya'yansa to aikinsa kullum ibada shi ka same shi da wani mutum yana zance kai za ka ta zancen ka shi ko na takarar ƙura'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufi dawowar halifa gidansa na wudil daga azare a ranar 22 ga watan 12 1979 kuma kafin ya bar azare din sai da ya jagoranci sallar juma'a da mutanen gari ya kuma kai ziyarar ban kwana ga mai martaba sarkin katagun marigayi alhaji umar faruk kuma ya musu nasiha kamar haka alƙur'ani da suna. a lokacin da ya so garin wadal gwamnan farko na farar fula a jihar kano alhaji muhammad abubakar rimi tare da 'yan majalisarsa da kuma marigayi malami na kano da sauran jama'ar kano suka tarbi halifa a mai da jawabin marhaban halifa ya gode wa allah wakilinmu ilyasu ma'azu ahmad ya ziyarci halifa a gidansa na wadal ya kuma samu ana ta karatun alamaka na layil yau ma muddata kamsi ya ta'amin wa kamsin wasa lazina salatan kamar yadda kuka riga kuka ji tun can da farko halifa dai shekarunsa na haifuwa tamanin ne har da shida kuma 'ya'yan da ya haifa su ne 61 babu daga cikinsu kuma an haifi 32 ne a sana a zare allah ya kara ja da kwaninsa ya kuma ƙara masa lafiya amin a ƙarshe hukumar nta kano na miƙa godiya ga duk jama'a da suka yi mana bayani da kuma alhaji uba ibrahim ringin wanda ya taimaka da aljifinsa mun gode wassalamu alaikum